da ake a gidan nan ne bayan awara? Ai ta ce Allah ya sa wa albarka malam. Dole ne a bincike a faɗi cewa gerte da gerte ne komun sarkin da ya zama. Jarin auren nan yanzu nawa ne? Nawa ake samu in haɗa shi da wannan hidimar da na ga ana yi? A ci kawai a rufa dai da buzuwar mata malami ta yi cikin shi. gaskiya mariya ba zan taɓa yadda da abin da ke mun ba yau a ce an ganki da wannan saurayi gobe a ce an ganki da wannan saurayi rannan fata aka min har motar wani saurayi a ganki shiga zuciya wato tana da ainihin zaɓin irin mijin da ake da bukata a to malami yanzu ko kai ka ce min subhanallah ni da kai na yar uwa amma da kowa eh, wannan ai magana ina ni ina gundume biyar hajiya kamar ki a to ni yanzu na wani zaɓi ai babu macen da tafi karfin namiji ni yanzu ba matsala in dai za ka yi ka shirya to ba matsala ina sauraron ka ai ni ko nan da jifi ba malam ba a ɗaura auren nan daga ina kike Baba daga neman waken suya nake kuma babu shagon da ban je ba ban samu ba. Yanzu duk kantinan unguwar nan da nake ganin abin an baza shi kamar yashi a kowane kofar shago shine yanzu shine kika tafi awa uku kike nema baki samu ba. To in dai akwai wani waken ko waken da huwa kike nema gara ki gaya mu. Dan wallahi in na gano wani abu daban wallahi tallahi kashin ki ya bushe. To baban ƙarya nake yi ka je a tura a tambayo. A tambayowa? Eh? Ke banza kullum aka yi magana sai ki ce wani waje a tambaya. Ni shashasha ne kawai da abin da ya faru a gidana kawai sai kuma in tafi wajen wasu ina tambaya su. To ba komai zan yi tambaya amma ba inda kike zato ba. Idan kuma na gano wani abu sabanin abin da kike gaya mu, zan miki hukuncin da har ki mutu ba za ki manta ba. Shige ki bani waje. a shasha da ke da uwar take haika ce dabbobi ba ruwanku da Allah ba ruwanku da annabi ku dai kawai na lura kawai rayuwa kuka sa a gaba kin san a lokacin ne sai ka je ofis din sai ka yawwa komai yana nan sai ka tuna wani abu to sadiya wai lafiya sai wani zumbura zumbura kike yi in laifi ya kai miki ai sai ki ce a miki laifi kai yanzu ba ka gane matsalar mutum to yanzu dan Allah ni sanin gaibu ne hmm? kuma kin san ku saboda ku ta mata ko da wani irin lokaci kuna iya canza mutum wani abu ne yake damun ki kome ciwon jiki ba ciwon kai ba ciwon wani abu ba ni kaina ne yake ciwo duk jikina ma ni din na ji bani da lafiya gaba ɗaya jikina ma ni na rasa ma ni me ma ike damuna su ma likitoci abin da suka gaya mana idan ka ji kanka yana ciwo to sainin ne cewar wani ciwo zai same ka don haka ina ganin abin da ya kamata ki ki yi rigakafi tukuna kafin in dawo ina jin ai ba za mu rasa irin extra panadol da sauran magungunan ciwon kai ba ki dauka ki sha mana ko kin sha ban sha ba kuma ka san likitoci ni ko jiya ma ina kallon talabijin na gani suna maganar bai kamata a ce mutum in ya ji wani sainin a jikinsa ya dau magani anyhow isha ba ya je asibiti ya ga likita <laughs> to ainihi kaina na fi son dama ki je asibiti ina ganin abin da ya kamata mu yi bari ko da ɗari biyar ne in baki ɗari biyar ya eh, ki samu adai da sau ba a nan ga asibitin nan kusa mijin nawa yana da dan ƙarerriyar mota ga ta can an gyara ta an wanke ta an faka ta sannan ƙari a ɗari biyar to kuɗin ne ya miki kaɗan a'a ko ke adai da sau ne ba za ki hau ba kin fi karfin kyawu mashin mai taya uku ni gaskiya ban fiye sha'awa a daidaita sahu ba saboda duniya ta shaida mijinka Allah ya masa sutura ba abin da bai masa ba motoci ga su nan a faffake sai kuma in kare a daidaita sahu gaskiya ni ba ma mutunci na bane ba ma girma na bane ba wallahi to to yanzu tashi da komai finki sai in aje ki a asibitin ni sai in wuce office ni gaskiya ban gama shirya dan ko karya ban ba ai dole likita zai gani sai na karya kawai ka tafi gaban kuɗin mota ne sai in je yanzu baki da lafiya ke ki kadai tafiya asibiti ba karan kai ki ba a'a ni ka kira zi sai ta raka ni zi dan waki eh wala sai in tafi ni kadai kaman wata mai ya kwancin kwal ai kamata a ce zi ta dan raka ni Allah ya sauke to ga irin dubu ɗaya ba za mu ga wani abin dan Allah mu siya ba dubu ɗaya ba za ta yi ba kawai dai ke na dai fahimci dai kawai dai ke dai nan take ta samu ta fita ki dan tattaka ne kawai damuwarki sannan idanunki su ga abin da ke kwana biyu ki gani ba kawai shine damuwarki gaskiya dubu ɗaya ba za ta yi mun ba ai za mu ga wani abin mu ɗan yi sha'awa mu siya ko ni kawai mm, ni tunda ma baka yadda ni ba ni kawai ka kira zi mu tafi tare ni ba wani magana ba sai na kira ta ba Allah na tuwa nan kuma dai ku ku sani kowa dai ya sa Allah a gaba zai ga abin da zai gani na ke na na alkhairi ga dubu biyu to ya za ka mai da ɗayar ai kamata a ce ka haɗa mana ko a wadace muka tafi muna ɗan ganin abin sha'awa muna siya ai yafi Mm-hmm. wannan zamanin kowa ke gani haƙuri yake da abin da ya samu gwamnati ma ba yadda take so take samu ba ba na tunani dan adam dan kasuwa wai da akan dubu ɗaya da kamar jikinka kake wannan surutu to ka bai da ita jikinka an jima ka siyo wani abin da ita abin da hannuna za ta dawo yanzu zan baya hannun ki take da kuɗin da ni dan duk ba hannun ki suke ba <laughs> eh? sai ka dawo ah, Allah ya sa abin da yasa na ce ka tsaya in fito ka shedi zan maka ka shedi ka shedi ka shedi na ga kanka yana girgidi ba zan dauka ba ba zan iya ji ba ba zan kuma iya gani ba wato kai yanzu yanka har kauri ka tara yayarka kana gaya mata cewa ta tsaya ta mai da hankali akan wani Awara awara me ce ce nawa ne jarin awara da ya bayar duk wannan balo kokon da kuke yi a kai naira dubu biyu nawa ce riba da ake samu a cikin awara talatin din hamsin ko bayan shi akwai wani abun da talatin hamsin din zaka ga muna ta wadaƙa da warisa a cikin gidan nan muna shiga muna fita muna canjawa to wallahi bari gaya maka ya ce mun zai tambaye ka idan babanka ya tare ka ya tambaye ka ka gaya masa halin da muke ciki a cikin gidan nan cewa samari ne suke mana duk abin da ake na rantse da Allah ka shirya idan kana jin labarin tsinuwa a wata uwa duniya to za ka ji talahuta tabbata a kanka ka kiyaye in ka ce babanka za ka bi ka bi shi ka gaya masa illa iyaka fa ba wani abu da za yi min illa iyaka ya ce ya sake ni tafi sai a ka maka wata uwar ka zo ka zauna da ita in kuma ka ce ni za ka bi falillahi alhamdu mu zauna lafiya ki hakuri ina ba za a yi haka ba insha Allah ni ba zan gaya masa komai ba amma dai na ji malamai na faɗa kuma baba ma shi ma kullum idan zai yi magana a gidan nan akan abin da yake magana kenan shine duk wanda ya san gaskiya ya take ta hukuncinsa mai zafi ne a wajen ubangiji gaskiya ne jikan alhuda-huda gaskiya ne dan gidan alhuda-huda wanda in ya tashi daga wannan bishiya kan ya dira a wannan ya sauke qur'ani to dole ne wajibi ne in sa a sassaƙo min babban turmi a cikin gidan nan tunda tudun ka ya fi wa ka kafin ni tsaho kullum ka zo ka ritsa ni ka nemi wa'azi to ba zan ɗauka ba ba lamunta ba shi da aka ce to ka faɗi gaskiya to mu me aka ce maka na ga malaman sun ce ka bi uwa ka bi uwa ka bi uwa sana suka ce ka bi uwa ni ba ni da wata matsala da kai zaka iya canja wata uwar ga sunan rututu iyaye a duniya sai ka je ka zaɓi wata dalleliya wadda tafi ni shan gani sai ka canza a barka ni dai na gaya maka duk ranar da ka buɗe baki ka ce da mahaifinka kas akan wannan abun ni wallahi ina mai rantse maka da ka tabbata a ranar tsinuwa ta tabbata a kanka kuma bayan wannan sallah biyar tun motsin da ne sai na ɗaga hannu na gaya wa Allah domin tsine maka albarka bani da buƙatar ka ka je ka samu wata uwa bana na so kina magana tsinuwan nan ni dai ba zan taɓa tariyar baba in gaya masa ga abin da yake faru a cikin gidan nan ba amma ina mai ƙara ba ku shawara a kan hanyar da kuke ku daure ku daina abin da kuke saboda idan ba bai gano gaskiya fa abin ba zai yi kyau ba lalle ma wannan yara wallahi wuyanka ya kauri to ni tsoronsa nake yi ya gano mana Me mai ma ya ce a shiga ruwa bare mai bado kai kanka ka san yanzu ko saki na dai ba kwante zan ba alkur'anin ubangiji ka san dai miji goma ba uba goma ba ne tuni ma wani zai wawashe ni shi kuma ya je kai kuma ka zauna da kai da shi a cikin gidan magana ta ni dai ta ƙarshe da kai idan ka ka bi magana ta ka bi in baka bi ba Allah ya raka taki gona ni faɗa ba wata tsiya bane a wurina in ba zai bi ni ba kawai kai harka kantawa da halin da muke ciki don wa muka shiga eh duk abin da muka yi da me ba dan asiri rubu bane da muna zaune a cikin gida muna kiti ko kukan jakin matsayaci abin da zamu kai bakin mu yafi karfin arzikinmu, mu ruwan da zamu sha yafi karfin mu wannan abin yanzu da ake yin ba shi wanda yake rufa mana asiri da kana da wannan rigar ba yawo kake afa jajan ba kamar tsohon almajirin kauye wa'azin nan tun ba a haife mu ba tun muna cikin mace ke jin sa eh, kuma kalmomin nan dai sune da alkur'ani ya zo da su babu canji na daɗin su ne hadisan su ne don haka duk mun ji mun bi sami ina wa ɗana amma wallahi ba zai yi haife ka a ciki na ka tsaya ka neman wa'azi ba na fi ka sanin mai gaskiya duk mutum da kaga ya saka kansa a wani hali to shi ya san dalilin shiga sa wannan halin kawai ka rabu da ni ba fi na san abin da ya dace kai ba fita ka ba nuni. to shikenan ina Allah amin ya rabbi ni'ima wato a hakika ya zama wajibi <laughs> in miƙa godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ainihin wato nuna min wannan rana ta farin ciki alhamdulillah ga shi abinda nake hange a nesa nake ganin ban isa ba nake ganin ya ainihin girmama alaina Allah ya kawo min shi kusa irin wannan ainihin baiwa mai daraja <laughs> alhamdulillah don haka ina ainihin jan hankalinki uwar gida ki ainihin lallaba ta ku rayu cikin aminci na nawai ganin hannun dama ina ganin mutane masu ainihin daraja maɗaukakiya 'yar asali farakal a hannun daman naka? to ni ba yi arzikin abun fara ce kal a gidanka na dafe na lalace in dai har wannan kuma zaman gidan ne ita ma mu zuba ta gani kwana nawa ne za ta dafe ta lalace duk farin nan nata a ba baiwar Allah ya za ki ringa yi mijinki tsawa haka ki ringa mishi kalami da lafazi mai daɗi mana a'a hmm, ba zan yi ba ke za ki sani mai lafazi mai daɗi ko ku da ta ke min zaune da shi da za ki koya min magana da ra'atu ya kamata ki tsagaita wuta yau ranar farin ciki ki bar ni mu ainihin sarara ni da amarya a gurin ka take ranar farin ciki ni a gurina ai ranar bakin ciki ce wannan eh, ah, bara'atu hmm, aikin banza ke idan banda ma shashanci da sakarci irin naki me zai gani a gurin ladan me zai gani a gurin shi har kika shigo wannan gidan kice zaki zauna ki zaman aure abin da kika gani wurin shi shi na gani shi yasa na zo ai ni lokacin da na gani na shigo ba irin wannan bane bai zama haka ba bara'atu ya kamata ki taya ni gode wa Allah bisa wannan gagarumar ni'ima da ya azurta ni da ita ainihin wato gata kamila madaukakiya mai daraja gata ainihin wato fara ƙyal malam wallahi dama kai malam malam ne ba malam din arziki ba ne duniya ce bata sani ba take kiranka da malam inna bara'atu wannan baiwa ta Allah ki duba irin kokarin da ta yi ba baiwa Allah ba ce? Ah. baiwa ka ce ni? ai ko a bayan Allah mataki mataki ne dai ba zan saisaita ba zaman ki nake kowa ina abin da ya dame ni da ke to in ya gani duka na zai yi a'udhu billah aikin banza aikin wofi Mana. wannan aiki haka zaka iya kuwa zan iya karki damu ai ba dage ne ba eh na kai wato ki bani da ita eh zan je wato in mata wiki wiki zan mata jajayen idanuwa eh ki dan jira ni ai ai ranar farin ciki ce <laughs> alhamdulillah ina zuwa <laughs> alhamdulillah Allah malam me fitowa daga ina kake eh na je wajen abokai na ne wanda za mu tafi makaranta tare da su to na je na musu magana yanzu suna makoto suna jira to dama dai ina son a samu wani lokaci da zan yi maka wasu jawabai da ban taɓa yi maka ba ah, a fahimta ta a gidan nan gaba ɗaya in ka cire ni duk gidan nan ka fi hankali amma ba zan faɗi wannan a gaban mahaifiyarka ba domin ita mace ce za ta ga kaman ba a yi mata adalci ba shi wancan ɗan uwan naka shi ma ya fara zama buhun shiririta to yanzu misali in aka ce ba ni ai ne gidan nan don allah tambayar da zan maka tsakaninka da allah shin wannan awara da ake yi ai kaga kwana da kwanaki ba a yi shi ba kuma amma abubuwan da ake na shagali a gidan nan bai tsaya ba duk da ban yarda cewa awara zai iya yin wannan abu ba to ma ba a yi kwana da yawa amma harka ina za a samu ribar awara a sai kaji a sai kwai a ringa abubuwa na shagali to abin da nake so kada a yi wani abin da zai zubar mana da mutunci me ka sani na hakika yana faruwa a gidan nan ko kuma kai ka fahimta ko kake zargi to gaskiya dama baba ni ma akwai maganar da nake mhm, ina jin ka baba ai ana yin auren kawai dai idan aka yi auren ne tana sa tsintsiya sai ta wanke gurin saboda kan gurin ya ɓaci amma ana yi to wannan wace irin magana kake yi amir ka ɗauko magana tarka ce min dama kai ma kana da bukatar zaka ka faɗa kuma ka yi shiru na ga kana tunane-tunane ka dawo kuma ka ce min wai ai eh, a auren ana yi kai fa yanzu na gaya maka gaskiya na ce duk gidan nan ba wanda na yadda da shi irin ka ana yi kawai dai bayan an gama tana sa tsintsiya sai ta share gwamnati. wannan da yake damun ka baka ji ba na ce maka an yi kwanaki ba a yi kuma kana daɗa ce min wai ana yi yanzu an yi jiya da shekaran jiya da shekaran jiya wata baba ni na fito mata ma da aure ai ana yi Akwai lauje cikin nadi Wannan yaron yana eh, da gaskiya a cikin al'amuransa amma kuma gashi ya ɗauko bayani kuma ya katse ko me ya tuna ogo ko kuma me yake jin tsoro amma dai to allah na roƙe ka allah ka sanar da ni hakikanin abin da yake faruwa a gidan nan gaskiya ba wani ɓoye-ɓoye kawai ni dai a bani dama so ni ne ba zan yi garajen ce maka komai ba domin yanzu ma gaskiya na fasa siyan komai saboda ban fito da motata ba idan na koma gida zan gaya wa direba zan ba shi zuwa siya min da abin da nake so ya kamata ki duba sufofi na wannan baiwar Allah muslimatin muminatin kanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin ni kuma kafiratin a ni ban kai can ba yo haka ne mana ka ce muslimatin menene muminatin ni kenan kafiratin ni shin ma wa ta aura ne wani ladani ne mai kiran sallah a unguwa na samu na ɗan ba da kuɗaɗe domin ya aure ta ya sako ta in dawo da abata amma har yanzu shiru daina gaya min akai ai suna na ne mai dabara tun ina karama <laughs> ni kuma yar dabara <laughs> to kin gani dai kai mama na Allah ban mu mariri marina ah, ah.